Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare mahamud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar laraba goma ga watan fabrairun shekarar 2021 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To majalisar dattawan Amurka ta amince a ci gaba da sauraron karar shirin tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump bisa tuhumarsa da ake yi kan tunzura magoya bayansa su yi bore a majalisar dokokin Amurka. an shiga yini na hudu a jere da masu zanga-zanga a myanmar suke fita don nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar shugaban tawagar kwararru na ƙasa da ƙasa da ke binciken musabbabin cutar covid-19 a china ya ce ba su ga wata hujja da ta nuna alamun an samu barkewar cutar ta coronavirus ba gabanin ballata a watan disambar 2019 a birnin wuhan kanun labaran kenan aka saurara yayin da barayi ko 'yan bindiga suka addabi wasu sassan jihar kaduna mutum ashirin da uku ne suka rasa rayukansu. Kullum barayin nan shigo shigowa garin suke su fasa shaguna su kama mutane su an shi kuɗi an kama ni ma kwana talatin da biyu ne sai da na biya miliyan uku cin. Haka kuma za ku ji ƙarin bayani game da hatsarin motar da ya sanadiyar rayukan mutum uku da ke cikin wata tawagar gwamnan jihar Borno. jiya talata ne majalisar dattawan amurka ta fara sauraron shari'a tsige tsohon shugaban kasar donald trump ko me masana ke cewa? A rana ce wadda take cike da tarihi saboda kaga dai wanda dai karo na farko da aka samu wani shugaban kasa da za a zige har karo na biyu a wa'adin mulki guda. Sai a kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar Laraba. Murtala Faruk sanyin na yana nan tafa da shirinsa na baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Dattawan Amurka ta amince a ci gaba da sauraron ƙarar shirin tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump bisa tuhumarsa da ake kan tanzara magoya bayansa su yi bore wa 'yan majalisar dokoki yayin da a watan jiya suke shirin tabbatarwa da Joe Biden nasarar da ya samu a zaben watan Nuwamba. 'Yan majalisa hamsin da shida ne suka amince da a ci gaba da shari'ar yayin da hudu suka nuna akasin hakan a shari'ar wacce za a fara ta gadangadin a yau Laraba. kaiwa ga wannan matsaya ya biyo bayan sawo'i da aka kwashe ana muhawara kan kokonin tsarin mulkin amurka ya ba da kofar a tuhumi trump yayin da ya riga ya bar ofis to shugaban amurka joe biden ya ce duk da cewa an fara wannan shari'a zai mai da hankali ne wajen rage halin da jama'a ke fuskanta sanadiyar annobar covid-19 da manema labarai suka tambaye shi a jiya talata shin ko yana kallon shari'ar wacce ake watsawa kai tsaye ta talabijin sai biden ya ce a'a ba na kallo inda ya kara da cewa amurka ta yi asarar rayukan mutum dubu hudu da hamsin kuma akwai yiwuwar adadin ya karu idan ba mu hanzarta daukan matakan da suka dace ba shugaban na amurka ya kara da cewa sanadiyar cutar ta covid-19 yara da dama suna kwana da yunwa yare da dama suna shiga fargabar yiwuwar rasa abincin da za su ci biden ya ce ba zai sake yin magana akan shari'a ta shirin tsige trump ba wanda ya kayar a zaben da aka yi a watan nuwambar bara 'yan sanda a myanmar sun tarwatsa jama'ar da suka fita zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a nafido babban birnin kasar inda suka yi ta harbin gargadi tare da amfani da harshasan roba da kuma ruwa wajen kada masu boran rotanni sun ce akalla mutum biyu sun ji munanan raunuka sanadiyar harbin su da aka yi da abin da ake kirtar zaton bindiga ce zanga-zangar ta jiya talata ita ce ta yini na hudu da aka yi a jere inda masu boran suka yi biris matakan da sojoji suka saka don dakile zanga-zangar wacce ke adawa da hamɓarar da zababbiyar gwamnatin farar hula da sojojin suka yi shugaban tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa da ke binciken musabbabin cutar covid-19 a china ya ce ba su ga wata hujja da ta nuna alamun an samu barkewar cutar ta coronavirus ba gabanin ɓallata a watan disambar 2019 a birnin wuhan peter ben embrek wanda ƙwararre ne a fannin yaƙi da ƙwayoyin cututtuka a hukumar lafiya ta duniya who ya faɗa a jiya talata cewa binciken ya nuna cewa mai yiwuwa cutar ta covid-19 daga jimagu aka samu ta inda ya kara da cewa ba kuma lalle ba ne a ce jimagun daga wuhan suka fito tawagar dai ta ziyarci kasuwar da ake sayar da dabbobin ruwa wacce a nan ne aka yi amannin cutar ta fara balla baya ga haka sun ziyarci cibiyar binciken kwayoyin cututtuka a wuhan da wasu dakunan bincike da kuma cibiyar da ke yaƙi da yaɗo cututtuka a wuhan. in an jima kaɗan mahmud zai sake dawowa da ƙarin wasu labarai kafin nan za mu leka jihar kaduna najeriya inda gwamnatin jihar ta sanar da mutuwar wasu mutane 23 sanadiyar ayyukan barayi 'yan ta'adda isa lawal ikrah na ɗauke da wannan rahoton ko bayan kisan da 'yan bindigan suka yi a garin kutemeshin birnin gwari a talatar jiya ma gwamnatin jihar kaduna ta kara sanar da kashe mutane 23 a ƙananan hukumomi biyar da ke faɗin jihar kaduna kuma ciki har da ƙaramar hukumar birnin gwari wani dan yankin garin saulawan karamar kumar birnin gwarin da ke gudun hijira yanzu aka ya ce garuruwa da dama yanzu sun zama kufayi saboda fargabar hare-haren 'yan bindiga a karamar kumar ta birnin gwari. to lalle yanzu an kasa mutanen saula kashi uku to kashi biyu da rabi sun gudu kullum barayin nan shigowa garin suke su fasa shaguna su kama mutane su an shi kuɗi an kama ni nima kwana talatin da biyu ne sai da na biya miliyan uku ciyar sannan suka ɗauki kayana na wajen miliyan biyu da rabi. da saula wanne gari da wanne gari ne ke cikin wani hali don ana magana cewa akwai garin da aka kashe mutum goma sha takwas shekaran jiya. Wannan kaɗanya ne a cikin garin Kuteme Shod kaɗanya gari ne suna kaɗanya. Ai mutum ashirin da uku aka jana'izan su jiya. Su mutum sha takwas wanda aka kashe gaba ɗaya ne wannan kaga wani an harbai bai gama mutuwa ba. To su ne dai a jiya dai wanda suka gama mutuwa wai su kai mutum ashirin da uku daidai wa daida bari hawa ba gari goma inda ba kowa yanzu kaga sofa ba kowa katoja ba kowa shifona ba kowa daɗin kowa ba kowa unguwar zaki ba kowa kazage ba kowa sabuwar sanarwar da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel a ruwan ya fitar dai a yammacin jiya talata ta ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga a ƙananan hukumomin giwa cikin kaciya igabi da birnin gwari kamar dai da aka ji dama a kwanakin baya gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i na shan alwashin yin fito na fito da 'yan bindiga a matsayin matsayin mafitar da ta rage akan kawo ƙarshen matsalar tsaro. eh to kullum ah, gwamnatin jiha tare da gwamnatin tarayya da rundunonin sojoji da 'yan sanda suna iyakan kokarin na gyara sha'anin rashin tsaro a wannan jiha wannan sabon yunkuri da rundunonin sojan sama da na ƙasa suka fara yi in aka ci gaba da shi cikin watanni insha Allahu duk wanda ya shiga ta'addanci ba zai kwanaki ba zai je ya gamu da Allah yanzu dai kusan kullum sai ofishin kwamishinan tsaro na jihar Kaduna ya fita da sanarwar harin 'yan bindiga a ɗaya daga cikin yankunan wasu daga cikin kano ko da suka da birnin gwari cikin giwa kaciya igabi da kuma kajuru sai dai gwamnatin kuma kan sanar da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen ganin an kawo karshen wannan matsala ta tsaro a fadin jihar baki daya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gai da isa lawal ikara. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Mahmud ya dawo da labarai. Wasu jerin hare-hare da aka kai a Afghanistan a ranar Talata sun halaka 'yan sanda akalla goma da jami'an gwamnati. Kwana guda bayan wani gargaɗi da wani janar ɗin sojin Amurka ya cewa tashin hankali ya yi yawa a ƙasar ta Afghanistan. hudu daga cikin mutanen da aka kashe fararen hula ne da ke aiki da gwamnatin ƙasar. inda wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba su karbe su har lahira a kabul har ila yau a wani hari na daban an kashe wani direban ma'aikatar harkokin wajen afghanistan wanda ya rasa ransa bayan da aka da bam a motarsa sannan wasu 'yan sanda biyar su masu rasa rayukansu a wasu hare-hare biyu da aka kai daban-daban a lardunan herat da bagdis wani rahoton sirri na majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa koriya ta arewa ta yi amfani da hanyoyin yin kutse a rambunan bayanai wajen sace ɗaruruwan miliyoyin daloli domin samun kuɗin ƙera makamin nukiliyanta ciki hada shirin ƙera nukiliyanta mai nau'in ballistic abin da ya kare dokar ƙasa da ƙasa rahoton wanda aka kwarmata ma kafafen yada labarai a jiya talata ya ce kore ta arewa ta yi nasarar bunƙasa shirin makaman nukiliyanta da masu linzami a bara duk da cewa an saka mata takunkumin ƙasa da ƙasa Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Gwamnan jihar Barna Farfesa gana umara Zulum ya ziyarci mahaifarsa da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno don ya sabunta rajistarsa ta APC cikin manyan mutanen da suka halarci wannan hidima ta wannan gwamna na Borno. har da mai kanu ribi na lagos alhaji mustapha muhammad tawagar mai kanu ribi ɗin ta riga tawagar gwamnan tashi daga wurin hidimar a kan hanya ta yi hatsari har da shi mai da wasu mutane uku cikin tawagarsa suka rasu tawagar gwamnan ta zo ta tarar da hatsarin da ya auku kuma ta kai ɗauki. Ga wakilin Haruna Dauda da cikakken rahoton. Wannan mutane dai da suke cikin wata mota kira jeep sun gamu da hatsari ne lokacin da tayar su guda ta kwabe kuma mota ta dinga murgimawa cikin daji har sai na mutuwar mutane biyu take wanda daga bisani guda daya da ake zan cewa direban motar ne shi ma Allah ya karbi ransa. Na je kasance cikin motar yan jaridu kuma muna cikin wannan tawaga wanda har ma maka ga lokacin da ake tsamo waɗannan mutane lokacin da motar nasu ta murgina daji ga ma yanayin yadda ake tsamo sun. ko ok a sa ganye ya rauni gwamnan jihar borno da ya profesa na umar zulum ya samu ga tsohon gwamna da yan majalisun wakilai da na tarayya wadda dukkaninsu suka raka waɗannan gawa zuwa anguwar balunkutu idan ɗaya daga cikinsu wadda kuma ke zake da sarautar gargajiya da ake kira mai ribe o borno wadda tun aka yi jana'izan su haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda to daga najeriya kuma za mu dawo nan amurka inda a jiya talata ne aka fara gudanar da shari'a tsige tsohon shugaban kasar donald trump bisa laifin ingiza tayar da tarzoma a ginin majalisar dokokin amurka ranar 6 ga watan janairu lokacin yana kan mulki domin duba wannan batu da idan masana na tattauna da malam hassan sallau jibiya mai bibiyar lamarin siyasar amurka Hansa fili wannan ah, rana ce wadda take cike da tarihi saboda kaga dai wannan dai karo na farko da aka samu wani shugaban kasa da za a tsige har karo na biyu a wa'adin mulki guda um, gaskiya wato lauyoyin masu gabatar da kara kenan wanda ake ce ma impeachment manager sun yi kokari sosai duk kafafen ya labarai sun yaba ma wato irin hujjojin da suka uh, ah, hada a wannan gabatarwa ta farko ana ganin gaskiya sun yi kokari sun ba da hujjoji masu kwari na game da cewa wato ita kanta wannan eh, shari'a ko tsigewa ta biyu ko tana da wani tasiri a tsarin mulkin amurka ko ba ta da shi to kasancewar ita majalisar dattijan amurka mai mambobi 100 ta raba gida biyu wato 'yan republican 50 'yan democrat 50 kana ganin za a iya samun ƙuri'un daga bangaren 'yan republican da za a tabbatar da cewa wannan karan an kama shi da laifi ko kuma an tabbatar da laifin shi gaskiya zai wahala a ce an samu 'yan jam'iyyar republicans har guda ɗaya har guda goma sha bakwai a ce sun yi yunkuri sun tsallako sun haɗu da 'yan democrats su hamsin ya zamanta cewa sun iya yanke wannan hukunci bisa dubi da wato a halin da ake ciki yanzu duka dududu guda shida ne aka samu wanda suka tsallako suka yi zaɓe tare da 'yan democrat to malam hassan duk da yake da cewar akwai alamun cewa ba lallai bane a tabbatar da laifinsa ba to idan an same shi da laifi ya kake ganin amurka za su ɗauki wannan hukunci da za a yi in ma kuma ba a tabbatar da laifin nasa ba ya kake ganin amurka ba za su ɗauki wannan batu Wato kasan an jima ba a samu rarrabuwar kawuna ba a tsakankanin Amurkawa eh, a kan wato zaben da ya shuɗe da ya gabata nan. Kasan kamar rabi da rabi aka yi. To abin da zai faru shine idan aka same shi da laifi su wa'anda dama ba sa goyon bayan shi wato akasarin 'yan jam'iyyar democrats za su yi murna da tsige shin kuma da can ganin cewa ba zai sake tsayawa takara ba sannan kuma a ɗayan ɓangaren kuma su magoya bayansa da kuma mafi akasarin 'yan jam'iyyar republicans su ma ba za su yi murna ba amma an ce wa'anda daga ciki akwai wasu daga cikin jigajigan republicans wanda suke son su tsaya takara a shekarar 2024 ko da ba su fito a bayyane suka bayyana ba za su so a ce an tsige shi an hana shi tsaya takara saboda su su samu damar tsayawa. To Malam Hassan Salaujibiya kenan mai bibiyar harkokin siyasar Amurka. Malam Hassan mun gode kwarai da gaske. A gode ne ma sosai, Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. jam'iyyar apc ta lahe akan zaben majalisun ƙananan hukumomi a jihar sokoto yayin da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta yi ƙoƙarin ɗinke barakar da ta haifar mata da asarar kujerar gwamna a jihar zamfara Jama'a Assalamu alaikum. A yayin da shirye-shirye suka soma kankama na gudanar da zaben majalisun kananan hukumomi a jihar Sokoto. Inda tuni hotunan 'yan takara na jam'iyyu suka mammanne kusan komai a fadin jihar. har yanzu ba a so jin motsin komai daga bangaren babbar jam'iyyar adawa ta apc a jihar ba lamarin da ya sa aka so raɗe raɗin ko ba za ta shiga zaben ba duk da cewa wata ɗaya ne ya rage a gudanar da zaben isa sadiq shi ne shugaban jam'iyyar ta apc a jihar sokoto a jam'iyyar mu ta apc a jihar sokoto tana nan tana duba ko kuma shirye-shiryen yadda za mu shiga wannan zaɓen na ƙananan hukumomi muna tsare-tsare muna shirye-shirye muna tunanin hanyar da ya kamata mu hito mu da lalura ba ku gudun ku makara kasancewa a yadda jadawali kuma an fara activities to sai dai an shirya jadawalin ne domin mu makara amma dai komi da kai sai ka tsaya ka yi planning ɗine ka tsara shi domin abin da za ka yi ka son kai nasa a gare shi ba kawai dalilin shiga ba sannan gwamnati ta sokoto ba za ta iya sa mana firejin na mu shigo dole ba sai mun tsaya mun yi shirye-shiryen mu da tsare-tsaren mu yadda muka gani abin nan bisa ga da Allah mun sai mu shigo za mu ci nasara akan shi akwai wani abu da aka al'adanta a zaben kananan hukumomi inda hukumomin zaɓe na jihohi ke gudanar da zaben so da za ka ga da ka mulki ita ka kwashe mafi yawan kujerun da aka takara kuma gaba ɗaya ba ku jin tsoron wannan asar gaskiya ba mu ji domin jam'iyyar da take da gwamnati a jihar sokoto ba ta da karhin da taka iya jam'iyyar apc ta ci zaɓe ta hana mata jam'iyyar pdp ce kuma mun san babu jam'iyyar pdp a jihar sokoto ba su da karhin da yan wasu jihohi ana irin wannan mulkushe da sauransu a jihar sokoto ba zai yiwu ba ko faɗa za ka yi mutum sai kai karhin ka yayi rabin nashi sannan za ka iya faɗa da shi a'a ai duk inda ka ga za a yi rigin sai da karfi ba wani ma'aikacin da za a kawo ko wani abu ya ga intimidating crowd namu shi ce shi na iya canza result ko shi na iya wani abu ya saba jihar Sokoto ba za a iya wannan ba kuma ina tabbata maka jihar Sokoto APC ce kuma sannan yawan da an gare mu ai ko mai rubutun zabe ai ya sa abin da ka yi wa an ce so dai gujin makan ka konewa an yi na farko a musulun lokacin zaɓen gamna kaf cikin jihar sokoto ba ruwan da aka bari dan sanda ya zo aiki amma yanzu ina tabbata ma tun da mun fahimci hukuma ba ta iya mana komi mu muna da matakin da muka ɗauka. to sai dai shugaban jam'iyyar pdp mai mulkin jihar bello aliyu goronyo ya musanta zarge-zargen na apc da hukumar zaɓe ta ƙasa da jami'an tsaro duk ƙarƙashin fatin apc suke ba ƙarshen fatin pdp ba abin da ke ne shine su ke da shugaban ƙasa su a da madahun iko kuma hukumar zaɓe ta tarayya duk da ke ita independent ce amma ita ma da ƙarshen federal take so mu pdp ba mu da madahun iko kuma ba mu da hukumar zaɓe ta ƙasa wannan zancen zance ne kawai na siyasa amma wanga zaɓe na ƙananan hukumi ko kuma kuke da iko da hukumar da kashe da zaɓen ƙananan hukumi. eh gaskiya ne duk abin da ya kamata mun ba ta dama mun ba ta dama mun ba ta dama ta shirya zaɓe kuma ta ba kowa haƙƙin da kamata ba shi kuma a yi adalci. to me za ka ce akan kila zarge-zargen da 'yan adawa ke cewa kila kura sun shiga zaɓen an riga an tsara pdp za ta ci ko ina. a ai ba wani tsari inda akwai tsari na za mu ci ko ina wannan shirye-shirye ba za mu yi su ba sai mu bari kawai sai ranar zaɓe kawai mu ci mu ci zaɓe so in za ka taya wurin zaɓe dole sai kai shirye-shirye wanda dai bayan shirye-shirye a kai lokacin zaɓe ba za a yi shi nasara so mu saboda muna mun tura shi samu kawai shirye-shirye tun yanzu so shi samu ka ganin shirye-shirye muka yi Allah so kuma bisa shirye-shiryen tsarin da ake za mu yi nasara. bangare ɗaya kuma uwar jam'iyyar apc ta ƙasa ta jagoranci wani taron sulhuntawa tsakanin manyan bangarorin jam'iyyar biyu na jihar zamfara da takaddama tsakaninsu ta yi sanadiyar rasa kujerar gwamna da ma dukkan mukaman zaɓe a jihar a zaɓen shekara ta 2019 da ya gabata idan za a iya tunawa takaddamar da ta kunno kai ta shugabancin jam'iyyar da kuma tsayar da 'yan takara a tsakanin gwamnan jihar a wancan lokacin abdulaziz yari da kuma wasu 'yan takara da suka kira kansu g a ƙarƙashin jagorancin sanata kabir garba marafa ta kai ga shekarar da kararraki a gaban kotu lamarin da ya sa kotu ta soke zaben gwamnan jihar da ma dukkan 'yan majalisun jiha da na tarayya da aka zaba na jam'iyyar apc a jihar ta baiwa jam'iyyar pdp a zaman sulhun da aka gudanar a garin kaduna jam'iyyar ta yi kokarin ɗinke barakar inda sanata kabiru marafa ya bayyana yarjejeniyar da aka cimmawa. so mun zo da abubuwa a kashi biyu kashi na farko mun ce ba abubuwa ba ne wanda sai an tattauna su a cikin bayanan jama'a gaban kyamarori da rediyo da jarida da kansu kashi na biyu ni al'ada ta ce duk abin da na tashi yi ina yin shi ne bilhaki na da Allah to tun da an tattauna abubuwa kuma mun amince din haɗuwar tamu ta fi rashin haɗuwar alheri to sai muka ga menene za mu yi wanda mu za mu gwada ma duniya ba wai bangaren shi tsohon gwamna abdulaziz ya yi ba cewa da gaske ne muke yi na yin magana sulhun nan ba kusurwa ba ce mun ka zo da ita A'a tsaye muka zo kuma yin abin za mu yi da gaske muke yi to sai muka ga menene duka ya haɗa mu faɗan tun daga farko ah, na farko shine ne shugabanni na jama'iyya da sauransu sun san aza mu ma aza kowa ya ja bata ya ce shi ga na shiga ni ga na kai ga naka a bisa wannan dalili har kotu mun je da sauransu to mun san yanzu inda ake an ma rusu shugabannin jama'iyyan an sanya na riƙon ƙwarya amma duk da haka nan mu ba mu yarda da nasu ba su ba su yarda da namu ba to sai muka ce to domin mu gwada cewa tsakani da Allah da gaske mun ka zo mai sulhun nan ba yaudara ba tunda an kawo misalai na musulunci a ciki sai muka ce to mu mun sauke namu shugabannin jama'iyya na bangaren mu mun yadda nasu bin ci gaba da rikon kwarya har a kai lokacin zaɓe mu kuma yanzu muna kallo mu ga wani irin adalci ku za ku muna wannan shine magana ta farko magana ta biyu sai shugabanci shi kai a da can shi yana da awan shine shugaban apc na jihar zamfara mu muna da awan ni sanata marafani ne shugaban apc na jihar zamfara ɓarin mu ba mu yarda da shugabancin shi ba ɓarin shi ba su yarda da shugabancin mu ba to sai muka ce to shi ma mu tayaru mu dora masa nauyin mu gani mu mun amince kai a shugaban APC na jihar Zamfara kai adalci tsakankanin mu duka mu gani mu ga masu da haka abu na uku a tsari na musulunci idan tsarurruka bangarori eh, guda biyu suka yi husuma da junansu aka zo za a yin sulhu to lokacin sulhun ba a barin sulhun tsakanin su su biyu kawai dole sai an kawo wani kwamitin manya ko dattawa ko malamai ko da me zaka kira su wanda za su kasance kamar su ne alƙalai tsakankanin su sai muka ce to har yau a matsayinka na shugaba mun amince ka naɗa wannan kwamiti na dattawa daga cikin mu da cikin mutanenka wanda idan an muna wani abu to za mu iya kai kara in mu ma mun yi wani abun da ba daidai ba to su ma za su iya kawo kara a wajen so a bisa wannan har muka ce idan aka yi irin haka nan ɗaya biyu uku to kowane ɓangare ne aka yi ma wannan laifi har kashi uku kuma ba a yi wani abu aka yi shi ba to ya ga damar ya zare daga cikin sulhun ya je ya harkar shi. Wannan rikici a iya cewa shine da ya janyo jam'iyyar ku ta APC ta rasa kujerar gwamna a jihar Zamfara. bayan haka kuma an yi ta zargin cewa akwai auratayya wato alaka kenan tsakanin bangaren ku na apc da kuma gwamna mai ci yanzu na jam'iyyar pdp wannan sulhun ya kawo karshen wannan dangantaka kenan na farko dai babu wata dangantaka ko wani aure da an ka kulla tsakanin ni bangare na ko ma wani bangare na jam'iyyar apc da gwamnati mai ci yanzu a jihar zamfara babu ci abinda ah, na sani mun yi wannan rikici kuma lokacin da muna yin shi mun kalubalanci ɗaya ɓangare namu na jam'iyyar apc da zalunci kuma mun sani cewa wannan kalubalanta da muke ma wannan ɓangare zai iya jawo a asarar duka mukamai da ake a kansu. ba iyakar tattaunawar kenan ba amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku karshen tattaunawar ciki ko har da makomar dangantakar da ke tsakanin bangaren g na apc da gwamna mai ci yanzu na pdp bayan gudanar da wannan sulhun da kuma ta bakin bangaren tsohon gwamna abdulaziz yare abubakar godiya ga wakilin sashen hausa muhammad nasir cuba hero ne ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka zagaye da na sanyin na kafin mu kai ga mu na ƙarshe ga wannan saƙon. Zauren matasa. don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwanu su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Majalisar Dattawan Amurka ta amince a ci gaba da sauraron ƙarar shirin tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump bisa tuhumarsa da ake kan tanzara magoya bayansa su yi bore wa 'yan majalisar dokoki. yayin da a watan jiya suke shirin tabbatar da joe biden nasarar da ya samu a zaben watan nuwamba 'yan majalisa hamsin shida ne suka amince da a ci gaba da shari'ar yayin da arba'in da 44 suka nuna akasin hakan a shari'ar wacce za a fara ta gadangadin a yau laraba kaiwa ga wannan matsaya ya biyo bayan sawa'i da aka kwashe ana muhawara kan ko kunnin tsarin mulkin amurka ya ba da kofar a tuhumi trump yayin da ya riga ya bar ofis to shugaban amurka joe biden ya ce duk da cewa an fara wannan shari'a zai mai da hankali ne wajen rage halin da jama'a ke fuskanta sanadiyar annobar covid-19 da manema labarai suka tambaye shi a jiya talata shin ko yana kallon shari'ar wacce ake watsawa kai tsaye ta talabijin sai biden ya ce a'a ba na kallo inda ya kara da cewa amurka ta yi asarar rayukan mutum dubu hudu da hamsin kuma akwai yiwuwar adadin ya karu idan ba mu hanzarta daukan matakan da suka dace ba 'yan sanda a myanmar sun tarwatsa jama'ar da suka fita zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a nafido babban birnin kasar inda suka yi ta harbin gargadi tare da amfani da harshasan roba da kuma ruwa wajen kada masu boran rotanni sun ce akalla mutum biyu sun ji munanan raunuka sanadiyar harbin su da aka yi da abin da ake kirtar ta bindiga ce zanga zanga ta jiya talata ita ce ta yini na hudu da aka yi a jere inda masu boran suka yi buris matakan da sojoji suka saka don dakile zanga-zangar wacce ke adawa da hamɓarar da zababbiyar gwamnatin farar hula da sojojin suka yi shugaban tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa da ke binciken musabbabin cutar covid-19 a china ya ce ba su ga wata hujja da ta nuna alamun an samu ɓarkewar cutar ta coronavirus ba gabanin ɓallata a watan disambar 2019 a birnin wuhan peter ben embrek wanda ƙwararre ne a fannin yaƙi da ƙwayoyin cututtuka a hukumar lafiya ta duniya da who ya faɗa a jiya talata cewa binciken ya nuna cewa mai yiwuwa cutar ta covid-19 daga jimagu aka samu ta masu raro a nan bika karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya domin sauraron shirye shiryen mu za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin muhammad lalo da ta gabatar da shirin da kuma Cibahiru Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Salamu alaikum.